Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa ɗari da biyu da ɗigo biyar da gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma noma da dalil FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a a yaushe VOA hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji sharhi daga Farfesa Yusuf Alhassan kai yadda za a inganta dangantaka tsakanin farar fata da bakar fata a nan Amurka. Haka kuma Farfesa na Maiwa ya yi fashin baƙi kan yadda demokaradiyya take a nahiyar Afirka da kuma salon mulkin gargajiya. game da yawaitar matsalar satar mutane don garkuwa da su da karɓar kuɗin fansa a Najeriya muna ɗauke da rahoto na musamman. Da farko dai sai a gyara zama domin a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Shugabannin Sudan ta kudu da ke takaddama da juna sun yi kira ga dakarunsu da su daina faɗa. waɗanda ke barazanar wargaza yarjejeniyar zaman lafiya wadda dama can ke tangal da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar da aka kafa da yake magana a wani gidan rediyon ƙasar jiya litini mataimakin shugaban ƙasa kuma tsohon jagoran 'yan tawayen rid machar ya yi kira ga dakarunsa da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da shugaba salva kiir ya ayyana 'yan sa'o'i kafin nan yana kira ga dukkanin sojojin da ke faɗa da masu kare kansu da su mutunta wannan yarjejeniyar kwance ɗamarar su ci gaba da zama a inda suke a halin yanzu a cewar Machar, a gidan rediyon nan mai suna ai Radio. umarnin kwanci ɗamarar da kir ya bayar wanda aka shelanta jiya litini ya ce dukkanin bangarorin biyu su daina faɗa daga karfe shida na wato na yamma agogon juba umarnin ya ce kwamandoji su ja kunnuwan sojojin da ke ƙarƙashinsu su kare rayukan farar hula da dukiyarsu su kuma kare duk wata ƙabilar da ta fuskanci barazana daga sojojin da ke ƙarƙashinsu daga bisani jami'an gwamnati sun umarci sojoji su koma bariki ba tare da bata lokaci ba faɗa ci gaba da wanzuwa a faɗin juba a rana ta biyar jiya litini sa'o'i bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga shugabannin sudan ta kudu ɗin su shawo kan dakarunsu da ke fafatawa da juna kwamitin ya kuma yi kashedin cewa za ta yi wato tana yiwuwa a ɗau hare-haren da ake kaiwa kan farar hula da muradun majalisar ɗinkin duniya a matsayin laifukan yaƙi a birnin washington kuwa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi lalemar haban da tsagaita wutar masu bincike a birnin dallas na jihar texas za su binciki rayuwar ɗan bindigan nan da ya kashe 'yan sanda biyar a makon jiya idan ba mu yi binciken kwakwab ba a ta cewar shugaban 'yan sandan dallas ba zan gamsu ba da cewar wai babu hannun wasu ƙarin mutane ba saboda mu tabbata babu abin da ba mu bincika ba ya ce hukumar 'yan sanda na nazarin hotunan bidiyo wajen 170 daga kyamarorin da 'yan sanda suka makala a jikinsu da kuma kamarorin da ke gaban motocin 'yan sandan da kuma fayafayen bidiyon daga kantunan da ke wajen da kuma kamarorin tsaro da ke gefen hanyoyin wurin da har-haren suka auku. Baya ga jami'an 'yan sanda biyar ɗin da aka kashe a wannan harin, wasu 'yan sandan tara da wasu fararen hula sun samu raunuka. Brown ya ce 'yan sanda wajen goma sha ɗaya ne suka auna macar Johnson da bindigoginsu, sannan wasu kuma biyu suka sarrafa na'urar da aka samar akan kuɗi dala ɗari da hamsin da ɗaya wadda ta halaka wanda ake zargin. To, ana fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka za ta tura ƙarin sojoji 560 zuwa Iraq idan su taimaka a yakin sake ƙwato birnin Mosul daga hannun ISIS bayan sake ƙwato wani muhimmin ƙaramin filin saukar jiragen yaƙi wanda ke daura da birnin da sojojin Iraq suka yi. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ne ya bayyana hakan yayin wata ziyarar da ya kai birnin Bagadaza ranar Litini. ya ce za a tura ƙarin sojojin ne su ba da kariya ga ƙaramin filin jirgin saman ƙaryara mai tazarar kilomita 60 kudu da birnin Mosul wanda za a yi aiki da shi a matsayin wurin sauka da tashi ko kuma yada zango ga jiragen yakin sojojin gamayya. janar sin mahfalan kwamandan sojojin gamayya a iraki ya gaya ma manema labarai jiya litini a birnin bagadaza cewa wani rukuni na sojojin zai zauna ne a ƙayyar ɗin yayin da wasu kuma za su rika kai kayayyaki zuwa wannan ƙaramin filin jirgin saman daga wasu wuraren daban kwace ƙaramin filin jirgin saman da sojojin iraki suka yi shine cikamakon matakai goma na zangon farko na shirin sojojin gamayyar wato na, gamawa da isis a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka hakika kayyara wani babban kamu ne bisa ga tsarin saboda matukar amfaninsa a cewar babban jami'in wanda ya buƙaci a sa kai sunansa Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A yau ake sa ran shugaban Amurka Barack Obama zai kai ziyara birnin Dallas domin jajantawa da kuma ƙoƙarin kwantarwa da 'yan ƙasa hankali akan matsalolin dangantaka tsakanin baƙaƙe da fata a nan Amurka. kan haka ne sahaba imam aliyu ya tambayi farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas da ke missouri kan yadda za a inganta dangantaka tsakanin al'ummomin amurka wato gaskiya ka faɗi ko ka tambaya da take damu kowane ɗan amurka da baƙi da fari da kore da algashi da sauransu wato abin ke damunsa saboda wannan abu ne wanda yake ba tun yau yake faruwa ba tun ma zan ce kafin a haife mu wannan rikici yake na tsakanin bakar fata da farar fata a nan ƙasar amurka to yau an waye gari wato a takaice zan ce kamar tura ta kai bango ga su bagage da suke ganin cewa har abada su suna cikin wani matsayi na lahaula wata dan abin da ko suke dan wani laifi sai ka ga wato ɗan sanda wanda yake fara mai farfata wato baya tausaya musu kuma ba ma ba shi da ba imani sai ka ga wato a takaice sun shiga wani hali kamar yadda abubuwa suka faru a Ferguson da New York da kuma kwanan nan Baton da kuma Minnesota kamar da yadda muka gani ni da kai. Mm. ya kawo muhawara iri-iri a nan ƙasa amurka tun ma ba kamar wannan 'yan sati kwanakin ba da muke ciki katina mm. shugaba a barack obama yana poland yana taro na nato dole ya katse ya rage a takaice rage a lokaci ya dawo gida don ya ga cewa yaya zai ba ma kashe wannan gobara yaya zai yi ya ci sasanta wannan tsakani da dama wannan ba wai wani abu ne sabo wato kamar wuta ce dai aka sake rura ta ko hmm. kuma mai rauni ne aka sake marfani hmm. to a gaskiya akwai abubuwa da ya kamata ni a ganina nake ganin ita gwamnatin amurka ya kamata ta yi da kuma dukkan jihohi da kuma sauran 'yan kungiya duka wanda suke na gwamnati da ba na gwamnati ba ina nufin waɗanda suke taimakawa jama'a irin 'yan community organizers din nan eh. a gaskiya ƙasar nan tana neman wato fahimtarwa da ilmantarwa a game da rayuwa a kan baki da fari me yasa ake ganin kamar jama'an tsaro suna ba sa adalci idan suna mu'amala da 'yan baƙaƙe ne to kamar yadda ce ma wannan abu ne wanda yake tun lokacin zan ce bauta a irin waɗannan halaye na su 'yan sanda da suke nunawa kuma ake ganin kamar ya ci gaba bai sauki ba a wannan matsaya a wannan shekaru da muke ciki na amin dubu da sha shida a ce ino a ɗan baki da ya yi laifi ɗan ƙanƙani sai ka ga ba ma a kai shi kurkuku ba wato a takaice sai ga gayar rasa ransa kamar yadda dai nace muka yan kwanakin nan da aka yi a Baton Rouge Louisiana da kuma Minnesota hmm. kamar na karshe na Minnesota ba wani abu bane kamar yadda aka ce no tsaye da dan sanda ne ya tsaye da shi akan danjarsa ce tun mutane ta fashe ne kamar makamancin wannan kokarin a a tuhume shi da sauransu da kokarin ya je ya gyara to duba da yadda abin ya kasance bawan Allah nan ya rasa ransa Mm. wannan ciwo gaskiya baƙaƙe to a ƙwarya mm. to kuma kamar yadda ce maka ni a ganina a shugabannin ƙasar nan duka da farare da baƙaƙe ya kamata wato gaskiya a sami mutane masu hankali kuma waɗanda suke da tunanin ƙasar ba a zuci ba waɗanda suke son wato kawai su amfani da wannan dama su ƙara farraka ƙasar kamar yadda ake ciki in ka duba gaskiya tun da zamanin siyasa muke ciki yanzu gashi republicans sun kusan yin convention nasu wanda za su zaɓi shugabansu da suke ganin zai wakilce su a ƙasa ne donald trump in ka duba siyasar tun da ya fara watannin baya har zuwa yau a gaskiya ni a gani na kuma a fahimta ta ba abin da ya ringa illa ƙara wato rura wuta a game da farraga tsakanin farare da baƙaƙe. To madalla. Wasu masu sharci suna ganin cewa 'yan siyasa Afirka har yanzu ba sa iya bambanta salon mulkin dimokuraɗiyya da sarautar gargajiya, kamar yadda wasu shugabanni suke shirin 'ya'yansa su gaje su. Ko me ya janyo haka? Ga farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Antidiop da ke ƙasar Senegal. Wato babban kalubali ne a gare mu nan da nahiyar Afirka ta cewa da demokrasiya ta girku kamar yadda muke tsammanin ta tun da aro muka yau daga kasashen turai. Mun san da a da muna muna da sarautar gargajiya wadda idan aka yi sarki ya rasu sai ɗan shi ko ko wani kanin shi ko kuma dai wani ɗan uwan shi wanda jinin su guda sai ya zo ya hau wurin shi. wato abin da yasa kake ganin kamar yanzu wato eh, yanayin namu na demokrasiya kama kowane shugaban kasa tun ba mu a nan gare mu bari kwan turancin horon shi wato in aka tsaya ka sai a ga kasar togo an ci nasara da haka da wancan tsohon shugaban kasa san yade yadema ya rasu sai ɗan shi wannan for yadema ya samu wurin ga nan a kasa gabon ko da yake nan ana ce ku ce ta cewa da shugaban kasan ma ba dan dan eh, alhaji umar bango ba ne Eh, gashi na an yi shi a ƙasa eh, eh, jamhuriya ta congo democratic da mm. ya can ko da yake wannan ta fannin zaɓe ne aka yi wannan da ya can an yi a kenya wato ɗanɗan tsohon shugaban ƙasa wanda ya boma kenya 'yancin kanta wato uhuru kenyatta mm. kuma shi kuma ya zo ya hau karagal iko wato abin mamaki ma sahabu imam shine cewa wani zamanin waɗansu shugabannin ƙasa lalle ba ɗiyan eh, tsohon shugaban ƙasa ba ne na cikinsu amma wanda ya shirya ne shi ne ake kawowa a ɗora yanzu in aka tsaya aka diba yawan eh, shugabannin mu duk yawancinsu waɗanda wani ya shirya ne wani tsohon shugaban ƙasa me yasa su tsohon shugaban ƙasan koko mutane suke zowa kamar a ɗauko ɗan ɗan shugaban ƙasa a sa shi wato cewa da wa'anda a bisa ikon ne ba su yi adalci ba wato sun ɗauki dukiyar jama'a sun yaka sun ga dama da ita ko kuma sun yi wani aikin a sha zuwa ga hakkin ɗan adam akwai ma waɗanda ake hutta ma rayuka to duk fargaba irin wa'annan abin kama shi shugaban ƙasar in ya sabka in yana da rai wato a gurfanar da shi gaban wata koti a zo a kai shi mashari'anta a kama shi a daɗe shi tunda akwai waɗanda ma ya kamata yau cikin shugabannin ƙasashen wa'annan na da waɗanda har yanzu akwai sauransu da akwai wa'ansu ya kamata ma a ce an yi musu ma eh, hukuncin kisa to wa'annan irin ababen wato cewa da rubututtuki da kayan jama'a ya kuma da irin aikin a dai duka wanda aka sani su da suka yi a baya to wannan shine yake sa suka yi fargaba wato sai su nemi wata garkuwa ko ta kansu ko kuma hawa yau ta wani dai wanda suka shirya wanda kamar suna da ma'amala ko kuma suna da dangantaka sosai sosai har yanzu akwai suna nan suna yi shekaran shi an zargi shugaban kasar Nijar da cewa da kamar yana na yana shirya ɗan shi ne ko da yake shekarunsu ba su kai ba wato har lokacin yake kawowa shi kenan sai yaron wato sai ya zo ya shugabancin jam'iyyar siyasar ta uban ko kuma ta yan uwan uban ko ta abokan uban ya ja saboda dai har yanzu ana ganin cewa a nan kewa da shugaban kasan ba kamar wani dai wanda yake cirowa ta cewa da kamar in aka je zaɓe in ba shi wannan kin ba tunda yawan su dukan su basu da wani eh, kwarjini ba su da wani eh, farin jini hakan ga zuwa ga 'yan Nijar abinda kowa ya sani ne a kasar Nijar yau shi Muhammad Isu ba ya da kama mutum wanda za a iya zuwa ɗauki wurin shi to mutane suna ganin cewa kamar irin wannan abin makamin da ya naɗa shi kamar yana shirya shi ne. <coughs> To. To wannan kuma ana samun shi kamar ƙasashe da yawa yanzu dai eh, a nan nahiyar mu ta Afirka akwai ƙasashe wa'anda gaskiya ana iya tafarkin demokrasiya ya sabta wato kamar wannan 'yan tsibirin na Cape Verde gare mu. kaga yanzu haka suna da tsayin shugabannin shugabannin kasa kamar biyu wa'anda tsahi ne kuma suna nan zambe lahiyar su cikin wannan kasa akwai kasar botswana ko da yake can jam'iyyar siyasa ce take da karhi amma wannan kai eh, eh, eh, demokrasiya ta santa wato kwanakin bayan mun yi wani taro inda muka tsaya muka yi nazarin cewa shin a cikin duniya ina ne ake iya zancen akwai demokrasiya ina ne babu demokrasiya abun bakin ciki duk inda babu demokrasiya a nan kasashen namu wato da muka hudo shi sai ga yanan ta sai koma mana jajawur yawan yawancin kasashen namu duka kaji wato abin da nake faɗi bisa wannan Dori ne aka yi bai, yanzu ma ana bai, zamanin sayan bai, rayuwa akwai. Tuma da lafar buwe na maiwa kenan daga jami'ar Antidiop da ke Dakar, Senegal. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogonmu ke cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare. Ku shakata da wannan waka. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya, Najeriya uwa ɗaya. faɗaɗ yaƙi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗaɗ yaƙi mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Najeriya, ɗan uwa Najeriya, a ko'ina Najeriya, mu zauna lafiya Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. haɗa tsayi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. da hausa da yarba da ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa da ya uwa da ya uba da ya. Mu haɗa yayi, da bambanci a junanmu. Mu haɗa mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kana in kana bukata Wannan haka yake, yanzu haka dai matsalar satar mutane don garkuwa da su matsala ce da ta riga ta yi girma a sassa daban-daban na Najeriya, yanayin kuma da ke daɗa ɓata sunan ƙasar a idan duniya. Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan batu. kakanni sai suka bambare ni sai suka dauke ta da suka dauke ta sai suka kama nya suka tafi da ita mu ko muna cewa dan Allah ayi hakuri ayi hakuri mu mun da aka da ita ba ina can a gida ina kwance na ji harbin bindiga kan na ji harbi an yi ratatata hakan nana shikenan daga karshe ban ji hayaniya ba ina can na kwanta can daga karshe sai na ji harbi guda daya tawo haka ina can shi ma dai ban ji hayaniya ba to mutane ne wadda ni dai babu wani wadda na sani a ciki kuma ba na zargin ko wani ne ya sa a mini wannan abu na kaddara shi allah ne ya ɗora mini wannan a'a ba su da aikin yi ne a'a son zuci ne ya sa su wannan abu a'a wannan abu sun raya ya kamata su mini ni hakan ne allahu alamu ni ban sani ba na bar ma allah sani a kansa an mini wannan a misalin karfe biyu da rabi ne suka same ni a gida wasu kenan da suka fada hannun masu satar mutane wanda sau tare kuma sai an biya kuɗin fansa kafin a sako mutum matsala ta satar mutane da min garkuwa da su matsala da ta riga ta yi girman tasiri a sassa daban-daban na Najeriya yanayin kuma da ke da bata sunan kasar a idon duniya tare da kuma haifar da sake tunani ga masu jimirin saka jari a kasar domin ko baya ga jihohin kudancin Najeriya da ana aka faro yanzu haka matsalar ta faru da zuwa arewacin kasar kama daga jiyan adama taraba bauchi kano kaduna zamfara neja kai har zuwa kebbi da sokoto lamarin da ke kara jefa rayuwar mazauna yankunan cikin fargaba to ko mai masana haka tsaro ke cewa ne game da wannan matsala ta satar mutane ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansa dr bawa abdullahi wasi wani masani haka tsaro ne a najeriya illa na farko shine ko irin hulɗa zakadanci a kankanin ƙasa da ƙasa za ka samu cewa ya soma raguwa ko ma ya yanke don ba wanda zai so ya kawo jami'in su ya zo ya rasa kansa ko a kama su a nemi kuɗi kamar yadda aka yi da jami'i eh, na Sierra Leone kwanan nan a Najeriya kaga na farko kenan na biyu waɗanda za su zo kafa jari ba wanda zai so ya zo ya kafa jari a inda a ƙarshe zai rasa ransa kamar yadda muka samu waɗansu masu jari sun rasa ransa daga ƙasan waje a Najeriya. Illa na uku kuma zai kawo barazanan rashin zaman lafiya a tsakankanin jama'a waɗanda ma suke ƙasan gaba ɗaya. Tunda za ka kana so ka yi tafiya kana tsoron abin da zai tsoka daga kai. kana so ka fita ka tafi gurin aiki kana tsoron abin da zai wakana da kai kana kwanta a gidanka ma kana tsoron abin da zai wakana da kai wani abin takaici da mutane da yawa ke mafurtawa shine na yadda alkaluma suke nunar da yadda ake samun ɗalibai na gaba da sakandare da jami'o'i a Najeriya cikin muggan ayyuka da suka hada da satar mutane don garkuwa da su da mafashi da makami ko da yake da wasu jihohi a Najeriya sun ma samar da dokar hukuncin kisa ga 'yan garkuwa da mutanen yayin da wasu jihohi kuma da dama ke hangen soma yin hakan. Alhaji Alikwara da ya dade yana yaƙi da ɓata gari a Najeriya na maganin akwai hannun wasu jami'an tsaro da kuma 'yan banga a wannan matsalar wanda don haka ne ma ya bada shawarar cewa a gaskiya gwamnati na cikin jahilci akan harkar tsaro saboda ta bar shi a zube eh kuma an bar criminals suna sun karɓi security Najeriya wanda bai dace ba wanda ake nunawa ake kidnapping su repented arm robbers su suke pointing masu fulani masu kuɗi ah, akwai korarin soja da retired soja da kurarren police da retired police da kuma repented arm robbers arrest da suke kuma 95% na arrest nasu ko 99% fulani da suke zuwa kasuwan shanu da sauransu su suke kama ko kai arm ba ko kai ba arm ba za su kama ka wel kuma local gamman nasu za ka samu ana kidnapping ana robbery ana jeji kullum fulani suna reporting cewa ga barayi sun saci dan wani ga barayi a jeji waje kaza ba za su je su kamo barayin nan a jeji ba sai zo kasuwan shanu suna ares da duka wannan yaudara ne ko wannan da aka ina ga ina ba gwamnati shawara do retired police ko dismissal police ko dismissal army ko retired army ko repented army robber ko wani bad aid daga cikin fulani wanda shanu ya kare in ya ce musu zai musu banga barawo a hukuma ta ba ce musu lalle kowa gyara local government nasu wanda ba zai gyara local government nasu ba daina kidnapping ba a kwace bindigan nan a fidda shi a cikin security agent amma in ba za a yi haka ba har abada 419 za a ringa yi kuma suna ba da chance a criminals suna using suna daukan bindigogi suna kama illiterate planners ko innocent planning ma da ba su da laifi ba su da komai ana musu tara ga barawo ya je musu sata a jeji su kuma a cikin gari su zo suna kama su da haka ya kamata hukuma ta ɗau mataki wani lokaci shanun da ake samu ma za su samu shanun fulani su kori fulani innocent su ce sun kamo na sata kuma su sayar in ma na sata aka samu su raba aiwawa a sayar da haka hukuma ya kamata ɗau mataki ta sa ido akan waɗannan ba da yadda suka shiga cikin security ba haka kuma da farko ma abin da ya kamata su sa su lalle kowa gyara local government din a har kullum ne jami'an tsaro kan ce suna nasu kokari to amma ko wai matsaloli ne da yawa a cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama sb usman abubakar eh, iya irin kokarin da muka yi don mu dakile irin wannan harkar yan maganar sakin mutane wanda har ya kai ga mun kama su wasu daga cikin su kudin da ma aka bada shi na fansa ma don har Allah ya sa mun karbe daga wajen su wayannan bata garin nan mun maida masu iyalan wanda aka kama saboda mu gaza har yanzu muna nan muna kai kamar yadda ka sani muna na da department musamman wanda muka buɗe domin ya dinga kula da irin wannan harkar mutanen da ake yawan sata su dinnan. a ƙarshen gaskiya dai adamawa dai kan eh, muna kokari don maganan eh, sace-sacen jama'a dinnan kuma mun sa don mu kuma muna hada. karfi da karfe tare da sauran al'umma musamman inda ake adaban su da irin wannan kashi sacen mutanen nan a dajukan nan su inda suka ga wani alaman ire-iren wannan kar su gaza su maza su sanar da mu domin mu dauki mataki. Kuma da menene dai akwai fa bukatar tashi tsaye kafin ma matsalar ta gagari kundila Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. a gaye da Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata da ƙaramar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Lokaci ya yi da ƙasar Amurka ƙasashen Turai da Majalisar Ɗinkin Duniya ya kamata a fahimci cewa tun shekara ta dubu biyu da ɗaya zuwa yau ake ta cewa ana yaƙi da ta'addanci a duniya amma hare-hare na ta'addanci sai ƙaruwa suke yi babu wani ci gaba da aka samu illa sauyin sunayen tsageru daga yaƙi da ƙungiyar alƙa'ida da taliban zuwa yaƙi da ƙungiyar isis da kuma al-shabab ga uwa uba boko haram a afirka ta yamma allah kaɗai ya san irin asarar dukiya da rayuka da ake yi a kullum da sunan yaƙi da ta'addanci a duniya ina mafita da farko ya kamata a samar da yantacciyar ƙasar falastinu ba tare da gindaya mata wasu sharuɗa ba sa'annan kuma a daƙile kuma a hana ƙasar isra'ila daga yin kowace irin gini a yankunan da ake takaddama da su a yankunan falastinawa sa'annan birnin kudus da kuma masallacin baitul mukaddas kamata ya zama ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya baya karkashin Falastinu kuma baya karkashin Isra'ila. Wannan zai warware matsalar kwarai da gaske. Gyara kayanka, Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Assalamu alaikum. To madalla, kafin mu kai ƙarshen shirin ga bar mu koma ga Ibrahim ya ba mu takaitattun labaran duniya. To a takaice shugabannin Sudan ta kudu da ke takaddama da juna sun yi kira ga dakarunsu da su daina faɗa wanda ke barazana ga yarjejeniyar zaman lafiya wadda ma ke tangal-tangal tun dama da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar da aka kafa. Ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican mai jiran ayyanawa Donald Trump ya ce shi fa ɗan takara ne mai jaddada abin da doka da oda ke jaddadawa a jiya Litini ya ce dole ne fa Amurkawa su kawo ƙarshen yin fito na fito da 'yan sanda. a kuma kyautata wato rayuwar jama'a a biranen da ake samun tashe-tashen hankula tsakanin jama'a amurkawa da dama na cikin firgita da tashin hankali da kuma fatara abinda hamshakin attajiri mai harkar gine-gine ya faɗa a wurin yakin neman zaɓensa kenan a birnin virginia beach da ke jihar virginia ya yi wannan jawabin ne a yayin da amurkawa ke ci gaba da jin raɗaɗin tashe-tashen hankulan da suka faru makon jiya lokacin da 'yan sanda suka harbi wasu amurkawa baƙaƙen fata biyu har lahira ɗaya a louisiana daya kuma a minnesota yan kwanaki kafin nan a wani ɗan bindiga kuma bakar fata ya harbe 'yan sanda biyar har farare to madalla masu mu a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya na gabatarwa sai kuma CD da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau nisar fil hashin gumel nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu